وإلى الجبال كيف نصبت kuma su kalli duwatsu ta yaya Allah ya kafa su ya rike ƙasa da su don kada ta motsa da mutane